Halima. Na. Kin san dalilin da nace ki fito ki zo nan? Saboda yarinyar nan nace ki fito. Abin da zan gaya miki ki gaya mata maza maza ta tattara kayanta ta bar mu cikin gidan nan. Amma oh ki haƙuri. Duk ba na gaya miki komai abubuwan da ke faruwa da ita. Kun ma magana da ke san komai umma. Abubuwan da yake faruwa? To ina ruwa na? Me ya dame ni? Ni dai na gaya miki ta tattara kayan ta cikin gidan nan. Mai idan ta tafi ina za ta je a daren nan na Allah mai giya hakuri. In yi hakuri. To ba zan yi hakurin ba. Don haka duk inda za ta je ta je ko ba cikin daren nan ba. Ko yaushe ne in ma sha biyun dare ne ta tattara ta bar mu cikin gidan nan. Kuma baki sani ba. Bari in gaya miki tunda ke yarinya ce karama. Abokin barawo an ce barawo ne. Domin yanzu idan ban wa kaina gata ba duniya sai ta zage ni saboda za a ce na zo na ajiye wannan yarinyar ga abin da yake jikinta abin kunya ke ma kuma ca za a yi ke ma halin kuɗe da wallahi umma samira ba da aka ta sanya aka yi wallahi to ba ta sani ba ke wato ke kin san abin da ya faru ko kin san abin da ya faru kenan to bari ki jin gaya mi wanta ma wanda suke jini ɗaya jininta ne ya kore ta daga gidansu ya ce ta bar musu gida sai ni za ki je ki ɗauko mini ƙararan ya ki kawo min cikin gidan nan sai in zauna da ita saboda ina tsoron ki kece uwata ki bari sai da safe mini yayi to ba zan bari sai da safe ba uwata tunda ke kika haife ni ba ni na haife shi ba to yanzu zan tafi makota kafin in dawo cikin gidan nan ta bar mace idan ko ba haka sai da ku haɗa ku ta tare madogara gare ka Allah ta tanki damu ki bi maganin mahaifiyarki da abin da mahaifiyarki ta faɗa ki bi in abin da ya saba wa shari'a ba karki damu samira in kika bar ran ina za ki insha Allah ba zan rasa wurin da zan kun nuna min halarci a rayuwa kun nuna min ƙauna ba san ta umanta da ko ba har abada a rayuwata sannan ina yi muku fatan alkhairi duniya da lahira amma Allah shi ne kaɗai madogara ta da rudani yan uwana sun ƙi su sa ido su kalle ni ina su ali yadda akai ciki ya same ni da misalin ya ta gari da ni ake nuni amma a yau kowa ya gane ni na yi bakin cikin daji ina ni zanje na ga zararrabe zufa ɗari madogara ta Allah wanda zai suturta ni. Wallahi gaba ɗaya ni kaina ya kulle akan wannan al'amarin. Saboda tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin al'amari irin wannan ba. kuma har gidan na shirya na je na samu shiya mai sarra ya ce ba shi da lokacin da zai tsaya saurare mu idan har ba za ta bi umarnin da ya bata ba kai gaskiya wannan akwai ban tausayi da yawa kuma ita har yanzu ta ki ta bayyana wanda ya mata wannan abin ko ya nasir gaskiya samira bata sanya aka wannan abin ya faru da ita ba kuma ni ina da yaƙinin cewa akwai wani ɓoyayyen al'amari a game da faruwar wa'innan abubuwa ubangiji allah ya bayyana mana da gaskiya amin da sarkin mulkin allah amma abin akwai ban al'ajin allah ya bayyana gaskiya ne baban nan a gaskiya hukuncin da ka yanke wa yarinyar nan ya yi tsauri da yawa a iya sani na da samira yarinya ce mai halayya ta gari wacce uwa da uba za su so a ce 'yarsu ta kasance mai hali irin nata. haka kuma duk namijin kwarai sai yi farin ciki da alfahari a ce wannan matarsa ce mai irin wannan halin a iya nazari na da hasashen da na yi na lura cewa wannan wani lamari ne da yake buƙatar a bi shi a sannu-sannu har a gano inda bakin zaren yake dukanku da kai da ita dukanku kuna a matsayin 'ya'yana ne duk da cewa ba ni na haife ku ba amma an ce kanwa uwa uwa ce don haka mu komi a sannu don mu gane inda matsalar take don haka ka bibiya kila ma wani akasi ne ya haddasa wannan fitina ba komai ya kumbo in allah yadda sanya wani abaka mansur wallahi ka yi bani mamaki da irin wannan ɗanyen hukuncin da ka yanki ba tare da ka shawarce ni ba a matsayina na abokinka yanzu kana ganin ka mata adalci kenan yanzu kana ganin ka kyautata mata kada kai tunanin za ka samu waraka a idanun jama'a domin ka riga ka tafka babban kuskuren da ba shi da madafa sannan ka yi ka sassaɓar da ba ta da madogara ƙwarai na san da haka na yi iyakacin ƙoƙarina domin na gana kubutar da ita daga ƙangin da za ta faɗa ba ma ita kadai ba har ni din na amma ta ki bani haɗin kai ta ki ta bani daman da zan aiwatar da haka nasir samira ta bani kunya samira ta keta min haddi ban taba sanin cewa ban taba kuma tunanin cewa akwai ranar da zan yi gama da irin wannan bakin makullin da ba shi da asirka ba subhanallah to a takaice dai Samira ba ta gidansa Halima. What? Kana nufin ba ta gidan? Ƙwarai da gaske. Kanwarka ce fa uwa ɗaya uba da Ka kore ta. Wane ne kuma zai ajiye ta? Ba wani bare da zai ajiye ta. Lillahi wa inna ilaihi raji'un to to amma Nasir me yasa ta bar gida Allahu ya alamu gaskiya na yi bakin cikin barin ta gidan kwarai da gaske abokina dan Allah na so gobe karaka na gidan su ba fiye da yi ba amma abin ya fi ƙarfi na abin ya ci tura to ke ina ta ce miki za ta ci saboda idan kika gaya mana daga nan babu inda za mu zarce sai wajen Allah sarki a mansur bakin alƙalami ya riga ya bushe na tambaye ta na ce ina za ta je ta mu ita ma ga ga Allah ta san inda za ta je inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abokina ka yi haƙuri insha Allahu rabu za mu ganta bi izinin lahi ta'ala mu tafi ka yi haƙuri na gajiya sai dai gashi kuma kun yi sabani abokin naka ya fita Allah sarki. To. Amma na yi farin ciki da ganin ka a wannan lokacin. Na'am. In ce dai lafiya ko? To. Lafiyar kenan, Muftar. Gaskiya Muktar ba na cikin kwanciyar hankali tun daga lokacin da yarinyar nan ta bar gidan nan. Gidan su Sadiyan ma yanzu an je an ce ba ta nan. Ba irin magana da ban yi wa baban nan ba akan maganar yarinyar nan. Ya ƙi ji. To alfarmar da nake nema a gurinka ita ce. ka taimake ni don girman Allah ka yi masa magana ka kuma ƙarfafa masa gwiwa wajen neman yarinyar nan samu ta dawo gida wallahi tallahi ya kumbu ni kaina na iya matukar baƙin cikin barin yarinyar nan gidan nan amma in Allah yadda zan iya bakin ƙoƙarina an ga na janyo ra'ayinsa na ja hankalinsa akan ya batta ta dawo ta zauna a gida saboda duk lalacewa gidanka shine gidanka duk inda zaka je ba za ka samu mutunci ba san iya bakin in Allah ya sai dai mu ce ubangiji Allah ya zan lafiya in ya zo ka halicci sabbar bakwai ka halicci ƙasai bakwai ya allah kai ka halicci duniya baki ɗaya kana jina kana ganina ko da ban furta abin da ke cikin zuciyata ba kai kake ciyar da ni a lokacin da nake jin yunwa kai kake shayar da ni a lokacin da makoshi na ya bushe kai kuma kake bani sauki a lokacin da nake neman waraka ya haye ya kayyum idan laifi na yi maka ka yafe mu ina neman afuwarka na yi tawali'u da tsarkin ka, da rahamarka da littattafanka da jin kanka ina kamun ƙafa da manzan allah da iyalansa tsarkaka da alkur'aninka mai tsarki da dukkan mala'ikunka da manyan ayyukanka ka fitar da ni daga wannan kangin da na samu kaina a ciki ya malikul mulki ya zul jalal wal ikram ya so ko a bayyana shi mi wa juna zato na kairi yalla bai yanzu Allah da ikon sa ta haihu lafiya alhamdulillah kuma mu dora ta akan magani har an sa mata jini alhamdulillah na gode wa Allah mai kowa mai komai da ya bani ikon tserar da wannan baiwar Allah daga cikin halin da take shi da ta shiga so yanzu likita kana ganin babu wani abu da ake nema ko na ci haka ko kuma na sha komai komai ya zo da sauki to alhamdulillah yes she's in a very good hand thank you very much yes thank you we take your of her insha Allah ba matsala so today abin da ya kamata da Allah dakta yi ba da insha Allah just go and smile just ba matsala okay a ga mutum gida so shikenan ba da sannu ubangiji allah ya raya abin da aka samu ubangiji allah kuma ya sa mai jin kan iyayensa ne allah kuma ya sa wanda shi ma zai taimaki al'umma annabi so idan ba za ki damu ni abin da nake so da allah ina so ki gaya mun a ina wani unguwa kike kuma ina ne gidanku wanda insha allah bai zan na ta'ala zan yi kokari zan dauke ki in kai ki gidanku dogara <laughs> allah sarki na gode allah ya saka da alkhairi allah ya biya maka bukatunka amin amin wannan abin da kai kaɗai ma ya ci a ce na yaba maka na gode sosai amin da san ma'aiki so kuma da allah abin da zan roƙe ku da ke har abin da kika haifa ina roƙar gafarar saboda wannan aifi ba wai na sanana aikata shi ba kuskure ne tsatsayi kuma ya riga ya zo ba makawa ƙara haƙuri da Allah da wannan dai ba yawa sai dai a yi haƙuri da su dai na riga na gama da su duk abin da suka caza already an riga an ba su babu wani abu da za su tambaye ku in Allah ya yadda yawwa ba mu Allah ya ƙara lafiya sai na sake dawo. Gare ka Allah na dogara. ta zama mai madogaran lamuran ma'alla ko ya so ko a bayyana shi mi wa juna zato na kairi yanzu kin ga da zaki bi ta tawa sai ki zo mu tafi gidanmu Allah sarki Halima da yanzu wallahi umma tana jin magana ta sosai ba kamar da ba Allah sarki Halimatu Sadiya na san kina sona kina kaunata kina kewa na sannan kina tausayi na amma abu ɗaya nake so ki sani shine yana da kyau a rayuwa ka ji magana iyayenka in ba haka ba sanadiyar wannan zaka iya shiga garar rayuwa Allah ubangiji da ya kiyashe mu a gaskiya dangantakar su ba kaɗan bace gani tunda nake da Halima ba taɓa nuna min irin wannan abun ba wala Allah ita ce kawatar take yawan gaya mana din nan take kulafucinta a kowane lokaci maganar ka dutse tabbas ta sha yi min maganar ta su ba adadi amma wala Allah ita ce Allah ne kaɗai ne amin ga yadda take jin daɗi kuwa sosai to amma wai na hanzari ba gudu ba me zai hasa ba za ki koma gurin mahaifinki ba ai mahaifina ya rasu kuma mahaifiyata ma ta rasu ranar sunana mansur samira yar uwarka ce allah ya yi mahaifiyarku albarka ranar sunanta mahaifiyarku ta rasu lokacin kai ma kana ƙaramin yaro na san ba za ka fahimce ta sosai ba da yi muku nasiha cewa ku riƙe juna amana ka ji ko? baba ɗaya masu yana so na yana siya min alawa hada biskit ko na alkawari zan rike ta ba zan bar ta ba to alhamdulillah Allah ya muku albarka malam muje ka san mu nan karkara eh. dan samun kuɗin shiga da muke eh. bai wuce dan kiwon da muke ba tumaki awaki idan ko muna buƙatar dan shigo kuɗi da dan wururi to sai mu ɗauka je mu kai kasuwa mu sayar to sai samu na ce kai ne wakili ba dan da katse ka wai ina dan nawa ne yanzu nan da yake lokacin yanzu nan ka gan shi yanzu nan ka gan shi kenan ma wa alaikum salam lafiya lafiya alhamdulillah masal sannu ko dan albarka zauna yanzu muke magana ka wanda zakan bakarta mm, ce to ba nan gani a'a alhamdulillah ka gani ko? dukai ne ke wannan zanen ka ga bishiyu a jere a layi ras to ai ga hada wani zanen dan fulani ma da mm, na je kogi ne sai na ga dan fulani ya fito da shanu kiwo shine sai na zana shi ka zana shi ai na gaya ma kai ai ni ba ma sai na duba ragowar littafin ba wannan kada ya ishe ni wai wai wai wai wai in ka kama a'a dan tsaya wannan ko na baba na ce ko a yawan kuɗi kana ah. a karba ai baban ka ne karbi karba ko ai baban ka ne yawa to Allah ya ma albarka maza <laughs> kaga mutumin nawa ko a'a wato wallahi idan ka ga yadda ake sarrafa ilimin boko a birni abin zai baka ko ƙwarai ku kamar yaya ai wato abin idan ka ga yadda ake yi a birni kamar yadda kan dake gaya maka ana koyar da ilimin boko iri-iri fanni-fanni darussa daban-daban idan ka ga abin sai a birni sai a burge ka ashe kuma wato ba ba dan kar a ce na yi rashin hankali ba mu a nan karkara sun ce maka alakoro kawai muke karatu alakoro alakoro kamar yaya ai na maka kama ana kwar na'am saboda haka ni da yanzu abin da nake so da kai yaron nan masar yadda Allah ya bashi kaifin basira da fahimtar karatu bai kamata a ce mun bashi a cikin karkarar nan yana kailula ba ka bani shi shi birni kai kai kai birni babban tashi hankali kenan to ai malam mudi yau a ce wai in raba yaran nan da samira na ai na jawo kaina tashi hankali malam rabe ni a gani na idan na fara tafiya da mansur ita ma daga baya ai samira sai a zo a tafi da ita a'a to ai rabuwan nake ma magana eh. ai yanzu tana ganin bashi eh. to ai shi kenan na shiga tashi hankali ai jinin su ya haɗu ne haifa ah, abin da zai faru to malam gaskiya ba abin da za ka nema a gona a duniya ko me shi ban yi mashi ba ko menene to ba komai na amince alhamdulillah haka nake so da <laughs> alhamdulillah ga samiran ba na samira samira samira ba samiran baba yi haƙuri samiran baba yi haƙuri kin yi haƙuri Abba Samiran baba ki haƙuri. Ki haƙuri Samira. Idan na je na dawo ke ma zan tafi da ke kuma zan sai miki shashasha madina da kacau-kacau. Na da jirgi da mota. Na da jirgi da mota. Na da jirgi da mota. <laughs> Allah ya muku albarka kaga yayin mansur ya ƙi dawowa kusan shekara ɗari <laughs> shekara ɗari to zauna zauna to kin ga idan bai dawo ba ni zan ɗauke ki da kaina in kai ki can gurinsa abin ne to yaushe za mu tafi a'a ai za mu tafi na ce miki to yanzu ka tashi mu tafi ya ce ma zai siyo min jirgi da mota ta <laughs> jirgi da mota to ai mai wa yanzu ya siya ya aje miki to kin ga idan mun je sai ya karbi jirgin ki da mota yanzu abin da za a yi kin ga rike wannan ki je ki sayo goruba ta naira goma magariya ta goma ba za ki dawo ki sha labari na <laughs> sai shi yaro wai bai san shekara ɗari ba bai san shekara kuma ba <laughs> wai shekara ɗari ina ruwan yaro Allah na gode ma da ka bani ‘ya'ya masu son junansu ya Allah waɗannan ‘ya'ya nawa ka sanya su a turba ta addinin musulunci Allah kai musu albarka alhamdulillah to malam mudi ka kai da rawa ta kasance yaran nan sun zama marayu kaba da baya kuma ƙara haƙurin rashin ɗan uwanka da kai malam rabi allah ya ji ƙanshi ya ƙafarta masa allah ya sa aljanna firdausi ce makomarsa mu kuma idan tamu ta zo allah ya sa mu cika da imani amin amin yanzu haka da kaje gani har mun ga magana da 'yar uwar mahaifiyarsu inna daga nan kuma zamu mu wuce birnin insha Allah amma wannan abu yayi kyau sosai sosai Allah ya taimaka Allah ya ba su zaman lafiya amin amin mala ashir na gode shiga mota yanzu ta me kike yi ina aikatau ne a gidan wata mata sannan ina kunshi ina kitso to shikenan ba damuwa gobe sai ki same ni asibiti sai mu zauna mu tattauna mu ga yadda za a yi to shikenan